tara duniyar ɗan auta tv abin kalla don nishaɗin kowa dangi mene ne aka bani aka baka me kai mun da ka fitar leta an bani an baka Take away. na koma gefe na lafar ina budewa na ga uwar kuɗi na tafi shopping na je na siyo wannan timbalan din holocom ce wannan kalle ta da kyau ba osholo ba ce ah, wannan ka kana nufin kuɗin nan da aka babba mu take away? aka baka naka aka bani na ne yar kana da kuɗi da a ciki ai kana ruwa billahi ya sun kuɗi ne kaga sauran suna kuɗi? A ta ƙawe ɗin nan? Sai makuwa. ke zuciya in zamiyo ma cikin duniya fafutuka in zamiyo mu duba Allah da khairul anbiya dan lahira ne ma nan duniya kyakkyawan ne ya ita ce sa'ar yan uwa oh. Eh, tiran gini tun ran zane haka Allah ya yi koma mai ne eh, Yadda Allah ya so haka zai yi kowa shi mai kai kuka ne. Fafutukar ka ba ta kai ma ba, lamarin kai duba, digirin ka da kai yau ba za ya kauce wa gaddara. Kudu iyayen ba na ruwa. daya yawa a je canjin tunda ina na ai karba karba ne yi karba karba ne yawa ka san duk wanda ya taimake ka a rayuwa sai ka samu nan na fi kwana biyu lafiya lau kwana biyu lafiya lau wala kwana biyu yawa kuma Allah ka lokacin da za ku ba kenan kana naka Allah na nashi ai Allah duk wanda ya ci da wani hima Allah ce da shi ah, Allah mun gode ma ah, Allah ba a kan ina fara mu rayuwar mu ta almadirai da muka yi da yawa iko Allah ah, kai a'a <laughs> Allah rahimi wai walaya Allah rahimi kudin balarabe ya kare ya ce Allah rahimi Allah limalil mulku yau lillahi wahidu qahar al yau tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yau inna Allah sariqun subhanallah wa la dukkan kantar sana'a malam karkace min ba riba ko da da koko shayi haƙuri shi ne riba wata ranko ka zamo tela maɗinkin riga wasu mako ka ga sun dage ɗinkin guga inda mun gane girman kai yanga bawa bai gudun rabansa waɗansu ba sa gane ba wa Allah ko bai malam ba za kai abokina dukkanin sana'ar da ilahu ya baka ba ta zama raini ba to ka kama nan kama can wannan wahala ce ka tsaya matsayin da ilahu ya kai ka wannan riba ce girman kai ba shi ne mafita ba wannan illa ce wallahi ka san an samu matsala fa wallahi da na je sai na kawai na ga shi ta kawai kawai helilo yake ba komai a ciki wallahi eh, shi ya ga min ya ce wai ko dubu tamanin da bakwai mu to ya san min nasa kai da ike kai da man na Allah ne kuma ni da sai shi in ya bau goma kai za ka iya raba biyu ma ka bari saboda kai kai da Allah ne mu raba kafin ma yazo eh, a'a wani he wani ya zo a to yawa kai dan uwana dan uwana dan ya fi na kowa dan uwana dan uwana dan uwana Don Allah kuɗi na rabo na shi abuna. Lissafa, hmm? ba ni na. Ai, al'amarin Allah duk da rayuwa take. Ka ringa sa Allah a ranka. Wallahi gaba ɗaya ni ni ne luzin ne wallahi. Dan ma na ci karfin kuɗin a ina. Haka? Yi wallahi na karfin. Na karo su kawai ɗin su a harari su eh. ijimawi duk na karo su.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

talatin da uku da ɗari biyar kuɗin da yawa ka samu kenan ah, alhamdulillahi alhamdulillahi an zala ala abdihi walan yaj'alahu wajen qayyamin liyunzira ba'asan شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. Take wannan kai ma ka yi addu'a. ruwa zan siyo ma? a ah, ruwa a ah, ruwa ka wa kan baki ya malle ne ka samu ko wani garau garau ne ka ci eh amma ba taba sanin cewa yau eh duk abin da kake faɗe na maganar Allah eh. da annabi da ka ce ka za ka ce ka za ka shiga aya ka nitsa cikin aya ka nitsa cikin hadisi ka rika magana akan adalci da karamci da sanin ya kamata ba saba sanin ƙarya kake faɗa a baki kawai kake faɗe ba ƙarya kake faɗe ba he yau da ya da rayin mutunci da ni da ku ba a gaba da ni ba rabona ai ya kamata ku karo karo in dubu ɗari ka samu ka ɗau hamsin ka bada hamsin shi ma ya ɗau hamsin ya bada hamsin da karo karo giwa ta tafi nama tun tun ana kaciya ake aka mana kaciya da ni da ku tun muna yan mutsi mutsi muke hakuri ka ce wannan zaka bani dan kamar da ni dan iska kai ba san zuciya ba da dare na mutane dare na kadan kai gaba ɗaya kai haƙi mai yawa kukan wannan ba ni kuka da ka ni ba tausayin ka yanzu ba ban ɗari biyu ta ya kai kuka wallahi ba wai wai wai wai wai ba ka yar kuma ni ka nuna min ba wai wai na da ka bani Allah dan ƙara min dan Allah dan Allah dan Allah dan uwana dan uwana ƙara min dan Allah ƙaran ƙaran ina ƙara ma Allah dinan Allah in na zama wallahi in na sama yake NPC wallahi kada kada dan tsammani kuma dai kare waka gaba ɗaya dira tsammani kake nan kun je kun ga karatun ka gaba daya amma baka san ya mu wannan wallahi da naje ta kawai ina wani ne ya zare a ah, to kaga ni me raban ne samu eh nasarun min Allah wa fatuhum qarib wa yubsilul mu'minin dan Allah karan farlet alladhi kafara bi ayatina wa qala la na malan wa walada ɗala algaibu aminta kaza inda rahamani ahada kalla sana ka tuba ma kulu wani bada wani rinsu ya kamata in masa na Allah dan dan na hana ka yin wace nake dan girman Allah wallahi wallahi akwai na fuskanci ka fara zama kunama akwai ayar addu'ar kunama inna na kafa min abu Hefa da na karɓa ko? Eh. Na yar. Eh, yaya, ɗari biyun tana nan ko da ka bani? Ƙara ah, ma. Wallahi ba zan ƙara ma ba. Wallahi ba zan ƙara ma. Yawa yawa yawa da Allah ɗari biyun nan. In ka je higiya ta wajen shagon hudu, ka ba shi sittin. A ciki ka riƙe ɗari da arba'in. Eh? a mun kudin almajirai ana da sabi baba zan je in ga baba baba bata san ka bata san ka karba ba kenan bata san ka samu ba ko bata san wallahi bata Allah na ga mata ta sani wallahi ta sani da Allah a a wallahi na je na Qur'ani da addu'a masallaci a wannan Qur'ani ta sani daga zuciya ke in fafutuka ba san rai ba wannan al'amarin ya ishe ni ni mu zauna ni da kai a cikin gida ya ne mu rinka jera muna zaman abin nan Allah yau sai an yi wacce za a yi a cikin gidan nan a yi ta manya-manya ta kare yau gurin bala wannan zan kai ka injiniya bala yau dole ne ka tafi koyan aiki zo kai kai fafutuka hey fafutuka ni fa na gaji da wannan yawa. kai ne wancan kwararan kai ne wancan lungu kai ne wancan layi ka dau magana a nan ka dauka a can yau gurin injiniya bala za mu tafi yanzu nan wa injiniya bala can garejin injiniya bala mana wai wajen masu gyaran mota yi mana ke to ka kenan ba ku can zan kai ka yaushe za kai ni yanzu gaskiya in mani yanda akwai daɗin da zan ci wallahi in ba na kin bari ko bari sassafe wallahi ali in zamo ni zama fita mu je mu same ni mu je mu jira shi ma in muka jira shi izo a manya-manyan motoci ake wanki ake ja ko ma menene in kace gani za ka yi Allah Allah ya saba irin su hayes hayes din nan ne masu man daura asibiti ba Allah ya sa irin su su Bugatti irin su Ferrari irin su irin rintuma rintuma motocin nan na masu kuɗi ko ma me mun je dai ai za ka gani ni ma kin ga in na iya he <laughs> dinka zuwa ɗani ma wallahi Allah irin a ce gwada kaɗan gwada ɗin nan kaɗan je kaɗan gwada wai kai testin alhamdulillah a kina so na Allah ya sa ba gurin ba gurin irin motocin da ne kamar janareto ba ni ba dai su ne gaskiya ba da haza to a ko ba me ku sai kai aikin nan dan ni dai ba za mu dinga zama a cikin gida kai jigun ta gumi ba ya ishe ni kin man magana ne ni na fi shi magana yanzu dauko ba ya fi na mu tafi dauko kawai kuma kuma ba irin motocin da za ga ana mandawara asibiti da su ba hayes hayes in dai dan ne walla ba zan daɗe ba ya tuma uwakin uwakin fa uba ko da uban sarki ne ke kika tuma fatika da ni Allah Allah ya san samu aiki a a wannan babban babban ma'aikatar ta life ai hikenan in na samu ai magana ta riga da ta ƙare Allah ya sa samu aikin nan wallahi na samu aikin nan makan farko keke makan farko alkur'an keke ni yaushe zan iya ne eh ni yaushe zan iya wai eh ka nutsu eh ka nutsu wallahi na ki jinin jira a rayuwata wallahi na ki jinin jira to wai abokina ana gyara manya-manyan motoci mana har daf muna gyarawa a'a ba irin wa'annan ba motoci sai Allah ya kara ka uga barka fito Ga na kammala ai. Wa ya buɗe nan gurin ku? Dan me ka buɗe? Na kwance na gyara. Dan me ka buɗe hannunka hannunka hannunka a ji a ji hannunka a ji hannunka. Oh, miƙo mun suka. Wayo! Miƙo mun suka. O oh, gai. Miƙo mun gidan kanan. Ba a burin guri an gyara ake ba a burin sa a kuri. Ka buɗe mana. Fafutuka he fafutuka. da kai da wannan wace maka ban yi ka ban fuskar ka fafutuka he fafutuka juyo juyo mun ma oga ai na da hufa oga ha wannan da zaka sa ka sai ba a zuwa nan da ta gida ko ba baka ji turare turare a nan din turare kace mu to sa za a yi kar ka sake zuwa nan gurin ba wannan a wuyanka duk da ka sake zuwa nan ba da wata sai na karya ka ka na idan ka cire ka cire injin nan idan ka cire injin nan ka bashi iye wanki ya samu omo da abin nan ya saka ya wannan za a yadda ka ce yawwa hawa da Allah zai gaskiya ba da sa wannan wannan wakiwa ba yi digiri da je bautar ƙasa ta kuma a kare na gurin a rewa a azabta da ni ba Allah munan ba wani digiri munan experience ne ko uju ku ne ubanka bari ga ma mu ba mu ba mu mene ganotin nan wace komai an diga mai mai sa masa ai ba haka baban mu muka yi da baban ba za a yi bungala a dinga zuwa ana zalunta ta bayi ina ruwan warawa sa a wuyanka cikin kwantuwa yi? Eh, ya ji kwantu. ka da jika masu sa mashi a cikin. sa na ke tambaya ku ne kuka dabarar da inoti ya yi. Eh, Idan ka gama, eh. bulu injin da ka To ba mu Yau. Ah. ba

Papa, hey, Papa, tsari daga zuciya ke yin fafitika ba san rai ba fafutuka abu oga gwamna ina rigarka eh miniti da ko da ko ke zuciya in yi zaniyo nema cikin duniya fafutuka in zani mu duba Allah da khairul anbiya sa wuyanka yawwa saboda ko wannan riga da kake gani in ka sa shi ba ka rike ba inda ba zai jira mota ko ba saka da takarda amfanin wannan riga ke ta wannan riga ah na gare na gare na gare na gare na gare ba dake ta kafin wannan an gama test zaka yi oh test test eh, test zaka da Allah kuma da Allah ka da yanzu da yawa ni da baka baka ce komai ba thank you sir thank you thank you thank you Allah ka thank you ka thank you Allah ka thank you wallahi ka eh, fafutuka in za ta tsari daga zuciya ke yin fafutuka ba san ba

mutsirka ke zuciya in zamiyo nema cikin duniya Mafutuka in zamiyo mu duba Allah da khairul anbiya Dallahira mine manan duniya kyakkyawan niyya ita ce sa'ar yan uwa. lado lado lado ya dan wahala ka ƙara so kenan ya eh normal wallahi ya gare dai ka ƙara so kenan eh a uzurce nake wallahi to kaga da wadda ne fakin kuwa eh. kuturin ku fa kaga wata hegiyar da ne fakin da ita ha ka san dai ba na son wasa ko kuma ban zaton zan kai wanda wani haka ba kawai kai da jira to yanzu bari in ɗauko ma kayan amma kilo ɗaya zaka bani ni fa bana na mun fasa ba halina mun saba fa da kai dan Allah ka karbi ɗari biyar dan Allah kaban suna eh ka sa min t-shirt din nan da nayi ma waya na sai a sa t-shirt din nan har da wannan shaddan mai ruwan kasan nan duk suna wona ma ma wala ina ga amma ka burge ni wannan ka san ko ina yin ka na na sani yawa to yau ai cilin za a je eh. ina gaya maka ce yau harkan manyan yara da a yi akwai wata yarinya mm. wata baby da muka haɗu da ita eh. an daina cewa baby. to cewa za ka yi wata yar cikala yarwa yar cikala idan ba za ka ce cikala ba ka ce wata yar cafi kuma ba ka san cafin ka gane za ka iya cewa ai wata yar shogi ne ai ka gane ka oh. fitan wani ai kake abu gaman eh. adaji daji ka fito ya gaje irin wannan abin ne yanzu sauke kilo ɗayan kuɗin ka eh. take ni zaman zaman kilasa ne ba zaman Legas ba. oke ana haka ai eh, kawai ka so kawai. Da Allah ka ban ɗari biyar. Ɗari biyar mu gani? Ɗan uwa. To shi kenan. Yanzu da ke so. Ina bi ina wacce. Zuwa yamma. To. Ka fi so min da nan kaya. Ah, insha Allah. Idan ka mun wasa zan farauce ka gane. Ah, kar ka damu na. Kar ka damu Ladiyo. Allah tsare. Mm, duk kantar sana'a malam karkace min ba riba ko da da koko shayi haƙuri shi ne riba wata ranko ka zamo tela maɗinkin riga wasu mako ka ga sun dage ɗinkin guga inda mun gane girman kai yanga bawa bai gudun rabansa waɗansu ba sa gane ba. Hmm, Barwa Allah ko komai malam ba za kai wahala ba dukkanin sana'ar da ilahu ya baka ba ta zama raini ba to ka kama nan kama can wannan wahala ce ka tsaya matsayin da ilahu ya kai ka wannan riba ce girman kai ba shi ne mafita ba wannan illa ce fafutuka dai fafutuka kan tsari ba a kokawa fafutuka Ye fafutuka in za ayyo ayyo ta tsari daga zuciya ke yin fafutuka ba san rai ba.